shugaban na ghana nana ado dankwa a kufa ado ya yi jawabi ne na mintuna goma sha biyu cike da muhimman batutuwa musamman batun kawar da talauci tsakanin al'umma ya ce mu da ake kira kasashe masu tasowa mu ne muka san abin da ake nufi da talauci saboda lamari ne da muke tare da shi a ko da yaushe kuma yana zubar muna da mutunci kawar da talauci a cewar nana akufa ado shine mizani da ake auna gwamnatocin kasashenmu don haka wajibi ne kowace ƙasa ta tashi haikanta yaƙi ta kawar da talauci kuma ta samar da arziki ga jama'arta sai dai ya nuna takaicinsa akan tulin arzikin da Allah ya yi ma Afirka yana cewa it should not be lost on anyone that the minerals on which the world depends to move industry and manufacture are mostly available in Africa and yet we who own these fundamental resources by birthright have remained poor. Ya ce bai kamace manta albarkatu da duniya ta dogara a kai wurin tafiyar da masana'antu da kera abubuwa daga Afirka suke ba, amma har yau ita Afirka dan kanta tana cikin talauci. Ya kara da cewa. Do not seek to blame outsiders for our problems. Since we're being asked to find multilateral solutions, I believe it is worth pointing out Ba ina dora laifi akan wasu da ba su a Afirka ba ne, da yake mun taru a nan ne domin samun mafita na bai ɗaya. Dole ne in bayyana wannan rashin adalci da ake samu wurin yaƙi da talauci. nana akufa ado ya taɓo batun sauyin yanayi wadda duniya ke fama da ita sai dai wasu 'yan ghana sun je harabar majalisar ɗinkin duniya suka yi zanga-zangar kinjirin gwamnati inda wasu su ma ke cewa sunana hajiya abu ya umma uwan sarkin zangon nan ga amerika ghana abinda da ghana ke ɗauka yanzu ba mu iyawa mu muna need very very very good education ka ce za ka kawo free education yanzu gana ya kola ba iko yaro budurwa ta fita an kame ta an kidnap yaran mata ta kuradi guda uku har yau ana kashe polisai ana kashe sojoji yaya za mu yi cikin kasan gana iyayenmu na gana o ya'yanmu na gana danginmu duka na gana na na kufuwa ya bata mana gari Ni ne Alhaji Abdurrahman Abubakar muna roƙon shi saboda Allah da Annabi ya rage muna kudin patro. don patro ke rike da duniya duka. Kudin lori zan bar gidawo an kara 10% duka mutane na jin kuma ba aiki ya yi kokari saboda Allah da Annabi ya duba ya rage muna patro na ya zo kasa. Shi ko Samson ne a je saki wanda yake yaba wasu shirye-shiryen gwamnatin Ghana cewa ya yi. This is the time that our president is coming out with a lot of visions. And it is clear because even we that are outside, we can feel the impact. of the free education and free ya ce yanzu ne shugaban kasar mu yake bullowa da manufofi masu inganci kuma a fili lamarin yake saboda mu da muke kasashen waje muna gani a ƙasa musamman batun makaranta a kyauta da wasu abubuwa kuma hakan ya sa na samu sauƙi wurin aikewa da kuɗi zuwa gida baba ya kuma makiri sashen hausa daga zauren taro na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york